Yafiyar laifi wata dama ce ko hakkoki da ake bawa mutum ɗaya ko sama da haka. Wannan daidai ne a ƙarƙashin shawarar shugaban ƙasa kawai. Ƙarin bayani tare da Majista Bari Muhammadu Mamman Lawal. ‘Yancin yafiya ko kuma yafiyar wata dama ce da rahama ga mutum da ake tuhuma aka yanke masa hukuncin shari'a. A cikin wannan hanyar ne wasu suke samun yafiya daga shugaban ƙasa. Sannan wannan yafiyar tana iya kasancewa mutum ɗaya ko kuma jimlar shama'a. Shugaban ƙasa yana iya yafewa wanda aka yankewa hukuncin zama gidan kaso na gabaki ɗaya hukuncin gidan kaso ko kuma wasu watanni ko kwanaki na kasancewarsa a gidan kaso amma idan ana son a yi wa mutum yafiya ta karbu sai wanda hukuncin ɗauri ya tabbata a kansa kuma aka aiwatar da hukuncin kuma ya kasance duka waɗansu hanyoyin ƙorafi ko ɗaukaka ƙara sun ƙare A wani lokaci ne shugaban ƙasa zai iya bayyana incin yafiya? Samun yafiya daga shugaban ƙasa yana daga cikin ƙa'idojin dokokin kundin tsarin mulki, inda mafi yawan lokata ana yin yafiya ne a yayin wasu manyan sabga na sallolin ƙasa, inda shugaba ya iya amfani da wannan damar ya yafe wa wasu 'yan gidan kaso. Kamar misali a lokacin sallar samun 'yanci, sallar ranar samun da ƙasa ta zama jamhuriya, ko lokacin karamar sallah ko sallah babba da dai sauransu. Wa ya kamata ya amfana da falalar yafiya? A ƙa'idance sai mutunan da aka yanke wa hukuncin aiwatar da manyan laifuka kamar laifin yaƙi da laifi ga al'umma da laifin barazana da tawaye haƙƙin ɗan adam da kuma laifi saɓawa dokokin kare haƙƙin ɗan adam. Shin dokar yafiya tana watsar da hukunci kwata-kwata? A'a, 'yancin samun yafiya ba ta shafe ga baki ɗaya hukuncin kisa, saboda hukuncin kisa kullum yana na a cikin takardun mutumin, sai dai yana baiwa mutum dama a share masa wani sashen aiwatar da hukuncin kisan ko kuma dukkanin gabaki ɗaya aiwatar da hukuncin kisan.